bismillah الله الرحمن الرحيم يرفع الهدف وحكم hukumu al bil amma kan mala yawan nan sai da ke babun wani gambu na an ka ɗauke ya ɗauke gambu don a shiga gida babu ya zo shi muna bayani yurfa'u al-hadafu wato ana gudda hukuncin hadasi wa hukumul habasi da hukuncin habasi yin mutulaki da ruwa waɗanda yake mutulakai in an ce ruwa mutulakai wato ban da ruwa waɗanda an muƙayyadai domin in ban da ruwan kogi da ruwan rijiya da ruwan marmaro to duk ruwan da an ce ruwan kaza to su ne amma ma'ul muqayyad ruwa wanda an kawa kaidi da wani abu amma ruwan kogi don an gina to kogi ba muqayyada bane mudul aina haka nan na rijiya haka nan na marmaro haka nan ruwan kowa eh don sama ma sama ma muna tare ko to an ce ana ɗauke hukuncin hadasi da su da hukuncin habasi ko mhm. wa hawa ma sadaka alaihi ismu ma'in abin abinda sunan ruwa ya gazgasta gare su bila ƙaidu wannan shi ne can da an ce mutlaq bila ƙaidu ba tare da ƙaidu sai an kai ƙaidu an ce ma'ul waqi ko ma'aurata ne ta ga waɗanga muƙayyadai na hmm. to shi an yi maganan tsohon hadasi akwai asali akwai kuma reshi to zuwa na ruwan wa'in jumi'a min nadan ko da an tara su daga raba ko da an tara waɗannan ruwa daga raɓa to a nan kamar yanzu mutum na da kwaciya ce wadda ya aje da dare bisa ga wani falalan dutse sai raɓa ta rinka sauka sai ta cika wannan kwaciya kanin sa ta waye ko da sa ta tawaye shi ko gaya da janaba yana ya ɗauka waɗannan ruwan ya tashi wankan janaba ko kuma in bai da janaba ya alwala bai tashi alwala ko kuma ba haka yake ba kwacciya gare ga hannu ga yawa zuwa ya da janaba ga ya cikin wawan daji babu rijiya babu kududdihi babu tafsi to amma kuma Allah ya sa an zama lokacin da manana gamba ta ɗauki raba yasuwa ta ɗau raba ganyen itace ya dauki raba sai sai samu yula sai sai tarkwaciya ta da gamba sai ya buga ruwan sai su cikin kwanciya ya ci gaba da buga har kwanciya ta cika da ruwa da sai ya ce ya zai shi wanka ko shi alwala da waɗanga ruwan to shi abin da shi ne muktasar shi khalil yake magana wa in jumi'a min nadam ko da an tara su daga raba to suna eh. auzaba ba da jumudihi malamai sun kace akwai aka ce au da ba'da an kana za'iba zaba ba'da jumudihi au da ba'da an kana za'iba yanzu misali lokaci ya zo muna mutum da firjin gida ne sai a ɗauki ruwa a ƙulla ƙanƙara sai a sa cikin firjin in an ku ƙulla ƙanƙara ga an sa cikin firjin in kirgin dinan mai kyau na awa biyu in ga wuta sun yi ne sun koma kololo sai an ka ɗauka kololo na an ka aje in kololo na yan narke ya koma komawa ruwa ana amfani da su au zaba bi harri shamsi ko ɗauko su kai ga rana aji sun ka narke au zaba bi narin ko an ka sa su cikin wuta an ka aza an ka sa su bani kwano an ka aza ka wuta kankara ta ji zahi sai ne to sai a ta zuwa ibada to shine za ba da jumudi au jumi da ba'dan kana zaiba kafin can ba an zauna ana ta almajirai ma na jayayya ruwan kankara suna alwala a tambayi wa kai ko eh Allah ya sauƙaƙa to nan malamai sun ce akwai wani kogi baro kurzun an ce gare wannan matsala ta faru kuma shi wani misali shi halilu kai suna waiwayen wannan wannan wannan kogin in sahiya ta waye in mutum zai hito da gidansa masu tsallaka shi sai su bi da takalmin su wuce wuri amma in yammaci yayi in mutum ya dawo sai an sai da jirgi yanar ke to za mu ba'ad au aw jumida ba'ad an kana zahiba na'am eh? a za ba yanar ke ba'ad jumudihi ban sandara ce aw jumida ko ko ya sandare ba'ad an kana zahiban bayan ya zannar kake na'am au kana duk da ana amma dai sun yi labari aukana ko kuma ya zamo su mutlaƙin na ruwa su uri bahimatin sauran shan dabbobi sauran dabba in ta shatar raga ana iya amfani da su ko da ko dabban nan haramci a cita an ce ko jalalata abin da kacin da ta au ha'idin ko kuma sauran mai haila da mai nifasi au junubin ko sauran mai janaba ko da ko mai janaban nan mashayi giya na in sun kare ga ruwa ana amfani da su au fadalata ko ko sauran ɗahara ma ya koma ga ha'idu da ginu sauran abin da sun karga na tsarkin su to su ma ana amfani da suwa wurin wanka da wurin sauran ibadu au kasiran kulida bi jisi ko ko kuma ya zama ruwan mutulakai sun kasance masu yawa na sun yi gaban a yi wanka da su amma sai sun ka garu da najasa amma ba su canza su ba ɗayan su gana su uku launan au aman au rihan bai canza ba to ana amfani da su muna tare au shakka fi gayiri ko kuma mutulakan ruwa na amma an zo ga su an galale sun canza mutagayyiran zannan au mutagayyiran yaqina sun canza da shakka ko sun canza a bisa da tabbas sun canza to amma yau nina na aka shakka shin nina na canza su muna tare da kuwa ruwa na ga sun canza amma ana shakkun mi canza su shin abin da canza su hal ya duru shin in ya shigi ruwa yana yana ya sun tsarki yana cutar da suwa ko ko bai canza da suwa to waɗannan ruwan ana ibada da su muna tare? au ta gayyara bi mujawurihi to na akwai aiki au ta gayyara zannan أو تغير شكا أو تغير يقينا بمجاوري duka uku mujawara mulasaka mujawara gairi mulasaka mujawara mukhalada mujawara gairi mukhalada mujawara mumazaja mujawara gairi mumazaja to amma mujawara mulasaka mujawara gair mulasaka ittifaqan la yadur amma mukhalada mujawara mumazaja yadur amma su ma akwai surorin da su canza sai dai karhanci wato anan ruwa na gasu cikin tulu to sai ga wani abu wanda ya makwabtace su ko cikin randa sai iska ya tsora ko wari nai yana jihuwa ga ruwan gada cikin tulu ko ruwan gada cikin randa mujawara munafaka an ka zo an ka iske su an ka dubi ruwan nan ta gayyara launan au ta gayyara daman au ta gayyara rihan to ɗayan waɗanga in dai mulasaka ta to wajen mulasaka kuriha amma yana inganta a tsarki da su amma da karhanci amma wajen gairu mulasiki suna ba su ɗan fara ba suna ɗan gehe haka su wannan la zuru amma mu ma zaja, abin ya shiga cikin ruwan ya garwa da su gero ma zaja ya shiga ciki amma bai garwaya ba tunan kan launan au da'aman aurihan to in ya zan launan na da da'amu nan kan ya duru amma rihan la ya duru gairin mazaja mujawara mukhalada komi ya shiga cikin wani to shi ma bisa ga waɗanda surori guda uku duka ya duru gairu mukhalada ya shiga ciki amma kuma bai yawata ba to haɗin ana jin har haɗin ana ganin ɗa'amu ɗinsu har launin su a canza to ya duru waɗanda su asurori surori guda goma sha biyu Hmm? na'am eh lumu jawari wa in bi duhuli la saka koda da mai na wanda ya dan fari tulu la saka nan kamar in an ka ce ga tulu ko an ka ce ga galab wanda an yi tafiye turgarai amma yanzu an zube hito wanzu an wanke shi gashi yanzu an ɗibi ruwa domin matafi da sai ka zubo sai ka ji wari lajin sai a rola shi haka nan in ka ɗebo ganyen ice sai ka rufe ganan ka ta yi daji wurin aiki ko da ka buɗe wannan ganyen ice ka ɗebo wanda sai ka je na ƙamshin ganyen ga lajin mulasaka ke kai rubu mazaja au da hati kadara ne ko kuma ruwa sun ka canza waɗanda an mutulakan ruwa amma yau ga sun canza da warin kadirani manna na ne gami wa'a'i musafir ga burganin matafi an sa an zube wannan mai an sami ruwa yana tafiya da shiga da lalurar tafiya ko da ya zubar wannan sai warin wannan abin da shi ma la'azu zo muna tare au bi mutawallidin minhu ko kuma mutulakan ruwa sun ka canza launan au da'aman aurihan amma da abin da ya haihu cikin ruwa kamar tsukulan abin da ke tasowa saman ruwa in ruwa sun kadafi sai dalili ne sai ruwa sun ka canza kamar yanzu babbado ko kai ruwa ko ɗiyan gamfa kuka ko abin ga ba in ka jira na wale su in ka ɗibe su idan alwala ba matsala musa wallafin milmuna eh eh aw bi qararihi ko abin da zanna an matabbata tai ruwa sun ka canza da shi abin da zanna an matabbata tai ruwa sun ka canza da shi ina misali kamil hin kamar gishiri dadafa malam ya ambaci gishiri amma abubuwa guda uku sun shigo ban da gishiri kamar kanwa kamar kibiriti kamar zirnihi duk in ya canza ruwa ko bai cutar da su duk waɗanga na a matabbatar su au bi ruhin walau qasdan ya amfani ya fara shigowa da magana da yanku sun harkar littafin duk inda ka ji ya ce inda ya samu lau da lafta lafi masari masa bi ruhin ko abinda an ka jewa cikin ruwa an ka ce ba da miji ba mallan ya ce walau kasdan ko da gandan muna tare wato sai ya ɗebo ruwa zai wankan janaba sai yaro ya sai dango gishiri sai watsa cikin ruwa da sai mutum ya ɗauki ruwa ne sai ta zuwa wanka hmm, amma akwai magana mina na an ka ciki min turabin na turɗa a min hinko gishiri in yaro ya ɗebo turɗa ya iske wanga ya watsa ciki to ne wanka sai fi zuwa wanka ne in ya ɗebo gishiri ya watsa ciki ne wanka sai ci zuwa wanka ne to amma wagga magana da kaji an yi an ci ya ta shi wanka ne ko da an watsa gishiri ko surka to gishirin nan kana masanu'an a ma'adaniya to su malamai musamman shi malam baji ya ce ma'adini bai san ce mata bai shi wanda an ma'adini amma masunu amin na batul arz ya sunu akwai gishiri wanda aka ginuwa wanda aka ɗebo a cikin ruwa to in shi na an ka ɗebo ba a wada yin jiki ba ba a yi jiki ne ba sai an aje shi sai yaro ya ɗiba sai watsa cikin ruwan to bai son shi kalkin ruwan nan sai a zuwa wanka to shi na kaji malam ya ce wal arjahu as-salbu bil milhi mun gane ko ya fara magana raji ko awo mallan dan yunusa wal arjahu abinda a kauli rajihi as-salbu son ce wa tsalki bil milhi da gishiri muna muna tare da kuwa mun ba ku ajewa ga magana to wasu ittifaki a cikin cewa ittifakin malaman mazhaba ala salibi bihi bisa ga kwancewa tsalki da gishiri in suni'a in an yi jiti taraddudun wannan ne a farkon taraddudu cikin littafin wato nan abinda sun kai magana sun ɗauki abin nan bisa ga cewa wanda gishirin da an ka ɗebo daga cikin ƙasa kawai bai isan shi tsarkin ruwa wanda an ka kai masanu'i wanda an ka aikata yana da hilafa wajen sanci tsarki to amma shi na sun ka ittifaki in dai ya zan gishirin masanu'i na wanda an ka aikata daga na ba su abu a kawo wani abu a kawo wani abu a kawo chemical a hada a gishiri to ya an ka dauko an ka watsa cikin ruwa to ainihin ba ba min kararin gina ba saboda haka ya san jimat amma wancan da an ka ɗebo can ko shabbu kanwa ko zirrihi ko mugura ko ajuru duk wanda an ka ɗauka an watsa cikin ruwa ruwan alwala ko ruwan wanka to wanda zai ibada da kaɗai ɗaya shi ta shi a duniya domin abinda a cikin abu na an hi sai da ciki an kawo ko mai ciki mun gane karatu to amma in wancan masanu'i na to wannan shi ne la bi mutagayyirin launan au da'aman aurihan bima ya faru ku